daga bakin Bashir Abdulaziz Bulango. Idan mai sauraro bai manta ba mun tsaya daidai inda wannan attajiri ya fito wajen da waɗannan matasa masu wanki da guga suke rigima da yarinyar da ɗaya daga cikinsu wanda aka fi sani da dumfama ya zubar mata da ƙosai. Alhajin ya buɗi baki ya ce na baku wannan waje ne dan ku riƙa neman abinci ba neman fitina ba. Amma kuma kullum sai an zo an kawo mani kashedinku. ku. to na gaji idan kuka ɓata mani rai zan kore ku in zagaye filina da waya tuba muke alhaji a ya haƙuri suka faɗa lokaci guda cikin ladabi mutanen da suka zagaye wajen suka yi murmushi domin kuwa ga alama samarin suna jin tsoron wannan mutumin ya dawo ɓangaren yarinyar ya tambaye ta ke gurasar ki ta nawa ce ta ɗari biyar ce da hamsin duk da ƙosai in ji yarinyar ya sa hannu a aljihu ya kirgo naira ɗari shida na ɗan ɗari biyu ya miƙa mata ganin kuɗin ya sa ta yi saurin sakin rigar ƙaton ta warce ɗari shidan da hannunta tana kyarma da almajiran da ke wajen suka ga alhajin ya biya ta kuɗin har da ƙari sai suka fara kokuwar kwashe gurasar da ke ƙasa da kuma ragowar ƙosan da ke cikin bantekar wanda bai warwatsu a ƙasa ba ganin haka sai mutanen 'yan kallo suka fara watsewa don kada almajiran su bata masu kaya da maiko da juyawar alhajin ya koma gida sai su ma karatan suka koma bakin aikinsu suka haƙura da ƙwallon ma gaba ɗaya dama suna jira ne kayan da suka wanke su bushe su fara gogewa duk wannan rugun tsimi da ya faru bagiyo yana zaune a gefe guda yana kallon su bai ce da su su ba domin kuwa shi rigimar da ke kan shi a wannan ranar ta ninka wannan da ta faru sau ɗari nasa abin wasa ne akan nasa bagiyo ƙarfa ne dan kimanin shekaru ashirin da takwas akwai wani zabgegen tabo da ke a fuskar shi tun daga gefen idon shi har zuwa haɓar shi a cewar bagiyo lokacin da ya zauna a Legas ne faɗa ya haɗa shi da wasu yarbawa akan wata yarinya da ya tura ta teku ta faɗa ta mutu shine suka zo za su yanka shi da yake ya fi su azaba ya kore su duk da haka kuma sai da wani ya bar mashi dogon tabo ta hanyar daba mashi wukar a fuskarsa idan aka kwatanta irin abubuwan da saurayin ya yi a can baya to yanzu sai dai a yi mashi san barka domin wa a iya cewa ya shirye ɗari bisa ɗari tunda dai yanzu yana sana'a baya ɗaukar kayan kowa matsalar dai kawai ita ce ko nawa ya samu a rana ko zai cika aljifan shi hudu da kuɗin wanki da guga to ƙa'ida ne idan dare ya fita ba zai dawo da ko da kwabo ba bai taɓa kwana da kuɗi ba in dai rana za ta bayar to kuwa dare zai amshe masa kuma wannan baya damun shi kullum idan ya fito da safe wajen wannan sana'a tasu tare da shi suke kwallo kowa zai wuce ba su saurarawa sai dai mutum ya zagaya ya bi gefe ya ba su waje yau ne kawai ya zo wajen ran shaɓace ya samu waje guda ya zauna Agowar abokan nan nahi sun yi ƙoƙarin su gano dalilin wannan lamari na Bagiyo to amma kuma da a ce za su tsaya su dube shi sosai da sun gano ko menene domin kuwa tun da ya zauna a wajen yake motsa bakin shi yana ambaton sunan wata mace mai suna Sima. Ina na ta wannan sunan sau fiye da mai tan a wannan safiya domin kuwa duk da taurin ran shi da kuma rashin tausayin shi to labarin da ya samu a asubashin wannan ranar ya girgiza shi yana cikin barci wani abokin shi ya daki tagar ɗakin shi da ke kusa da ƙofar ɗakin su buɗewar shi ke da wuya ya fito a fusace yana tsammanin ko wani yayan shi ne da yake tashin sa sallar asubahi sai abokin nashi ya ce da shi kai fa an kashe cikarka sima jiya da daddare wani mugu ya yanka ta ajiya lokacin da ake ruwa kuma gayan ya ja ya ja saba ba ya ja sa'a ba a kama shi ba har a lokacin da abokin nasa ya ƙara gaba bagiyo bai farfado daga suman tsayen da ya yi ba a dalilin wannan bakin labari ya zauna a ɗakin shi ya yi tagumi yana tunanin sima an kashe sima abin da ya fi komai razana shi a dalilin faruwar wannan al'amarin shine jiya a daren gab da saukowar ruwan shine ya je kantin ɗanladi yana neman ta ruwa a jallo ne ya tambayi ɗanladi ko ya ga sima ya ce da shi bai san inda take ba ba wani dalili yasa Bagiyo ke neman sima ruwa a dallo ba sai kawai dan ya ganta ya bata hakuri a dalilin wata magana mara daɗi da ya faɗi mata kwanaki uku da suka wuce lokacin da suka yi faɗa da shi da ita a wajen da mai shago a gamo, mutane ya nuna mata ya tsaya cika baki ya ce sai ya kashe ta kowa yana ji sima ta ce da shi a fusace ka dai faɗa haka ko to ko me ya same ni kai ne mutane za su zama shaida a ranar suka rabu baran-baran kwana uku bai je gidan mai loma ba wajenta ba sai a daren jiya da ya je shagon dan ladi yana neman ta a domin ya bata hakuri su sasanta don kuwa a lokacin da ya faɗi maganar ta ba ya sha mai ɗan ƙarfi ta sa shi caji bagiyo ya san cewar a halin yanzu da aka kashe sima mutane za su yi tsammanin shi ne ya kashe ta ba shi kuma da mafita tunda dai ya riga da ya furta a gaban kowa to amma kuma har ga Allah shi tsoro kawai ya bata a lokacin kuma ko jiya da ya je neman ta aka ce da shi ba a ganta ba haƙuri ya je zai bata kuma ganin hadari ya taso sai ya dawo gida shi kuma ajiyan da ya je neman ta mutane sun gan shi kuma dai ajiyan ne wani ya kashe ta da dare lalle bagiyo yana cikin tsomumuwa tun lokacin yake zaune a daki yana jimamin faruwar cakwakiyar da ta faru a yanzu haka shawarar guduwa ya yanke shawarar guduwa ya bar garin shawarar guduwa ya bar garin yake domin kuwa zaman shi a gida haɗari ne yana ganin abin da ya fi mashi shine ya koma Legas ya ɓoye kafin ƙura ta lafa zuwa nan gaba matsalar shi kawai bai tashi da ko anini ba domin kuwa shi dama ƙa'idarsa baya tashi da ko sisi da haka yanzu yana buƙatar samun kuɗin gaggawa domin ya gudu har ya fito ya zo wajen wannan sana'a tasu abinda zuciyar take raya mashi? yana buƙatar samun kuɗin gaggawa domin ya gudu har ya fito wajen wannan sana'a tasu abin da zuciyar shi take raya mashi shine bai wuce hanyar da zai biya samu kuɗi ba kafin rana ta yi jikin shi gaba ɗaya ya mutu a dalilin wannan labari da ya samu mara daɗi ba zai iya yin wanki da guga ba su kuma waɗannan da ƙadaran abokan nasa ba za su ba rancen kuɗi ba domin kuwa a halayyarsu kowane hali ɗaya ya shiga a cikinsu babu wanda zai taimaki wani sai dai su yi mishi ihu suna murna ko su tafa yanzu da a ce za su san irin bala'in da ya shiga wuni za su yi suna dariyar mugunta shi yasa bai ce musu komai ba tun zuwansa ya yi biris da su yana kallon su suna kwallon su bagiyo yana nan a zaune yana karanta wasiƙar jaki sai ya ji motsin mota a kusa da shi ɗago kan shi ke da wuya sai ya haɗa ido da malam balarabe wani mutumin kirki da ke a layin nasu wanda yake kawo mashi wanki kuma yana yi masa alheri sosai domin kuwa idan bagiyo ya yi wa malam balaraba wankin ɗari biyu mutumin yakan kawo naira ɗari uku ya bashi yasa da ya ganshi yake jin daɗi a wannan karan bagiyo bai ji daɗin ganin malam balaraba domin kuwa ba shi cikin kwanciyar hankali ba zai iya yin wanki ba shi yanzu ma sauri yake yi ya gudu ya bar garin kuɗin mota yake nema banda haka da tuni ya yi nisa kada a zo a kama shi a ce shi ne kashe sima duk da haka sai bagiyo ya tashi cikin ladabi ya nufi jikin motar ya tarbi balarabe da ke cikin motar sanye da koriyar shadda kansa babu hula sai ya ce da saurayin bagiyo ya aka yi ne saurayi ya ce barka da su ba malam balarabe ya aikin naku bagiyo ya ce lafiya lau ga mun mun fito balarabe ya jawo wata bakar leda gari ya yi zafi wacce ya cusa fararen kayan shi a cikin miƙo bagiyo wanda tun kafin ya fito da su ya ce da shi malam balaraba idan wanki ne sai dai a ba su dumfama su yi maka yau ni ba na jin daɗi kaina yana ɗan tsara mana ne haka balaraba ya mashi murmushi ya ce a'a yau ba wanki na kawo maka ba bagiyo na zo ne in baka su kyauta na rage sutura na ne na kyautar da wasu to ganin kai ne kake yi mani wanki shekara da shekaru shi yasa na kawo maka waɗannan kai maka ɗan taɓa bagiyo ya saki ran shi ya karɓi kayan cikin farin ciki na gode fa malam balarabe allah ƙara buɗi da kasuwa balarabe ya ce da shi sai dai ba a wanke ba sun yi datti ka yi haƙuri duk na ɓata su da yake mun yi wani biki a satin nan da na je wani ƙauye sun bani shanu biyu na yanka musu duk rigar ta ɓaci sai ka wanke ba giyo saurayin ya ce a haba ai ba wani abu zan wanke su na gode balarabe ya taka motar bari in tafi wajen aiki sai an jima bagiyo ya ce a sauka lafiya malam na gode balarabe ya ja motar shi ya tuka a guje cike da farin cikin samun nasarar batar da waɗannan fararen kaya nasa kafin a ɗinka wasu irin sau idan an jima kaɗan da tafiyar shi bagiyo ya buɗe da dare leƙa ga fararen kayan baya buƙatar buɗe su kuma ba shi da lokacin da zai tsaya wanke su dama kuɗin mota yake nema ya gudu ya bar garin kuma yanzu sun samu nan da nan cikin sauri bagiyo ya tuno da wani dilan gwanjo a kasuwa wanda suke ɗasawa can zai kai su ya bai su abin da ya samu ko nawa ne in ya so su sai su wanke kayan idan suna buƙatar haka bagiyo ya saurin harba takalman shi ya bar wajen wankin ya kama hanyar kasuwa domin ya ci kasuwar safe da kayan balarabe har bagiyo ya isa kasuwar gwanjan bai daina wasu wasi ba a ran shi yana fatan su yi tsada ya samu kuɗin motar zuwa Legas. sai dai kuma da a ce bagiyo ya ciro kayan ya ga yadda jini ya ɓata su da ya canza shawara ya tsaya ya wanke su ba mamaki kuma da ya duba din ya gano jini ma masoyiyarsa ne jikin kayan kuma da a ce saurayin ya lalubi aljihun rigar da ya yi nasarar tsintar katin shaidar aikin balarabe id card ba a nan kawai zai tsaya ba da ya yi sa'ar tsintar wani ƙaramin littafin rubutu littafin a cike yake falda a sunayen mutane da kuma lambobin motocin da suke zuwa gidan mai loma da zuwan balaraba wajen aikin nasu ya ci karo da abdul a bakin kofa tun kafin su gaisa abdul ya fashe da dariya ya ce da shi kai nake ta zaman jira dama na kosa ka zo ka bani labari yaya kuka yi kai da sima kash mai sauraro a nan zan dakata don jin amsar da balaraba zai ba abdul sai mu haɗu a kafin safiya kashi na gaba ni ne naku bashir abdul abdulaziz Lango a har kullum na gode. Don samun sabbin bidiyon mu, na subscribe sannan ka danna alamar kararrawa.